to abinda nake so ku fahimta anan na farko dai muhimmancin zikirin ko na biyu ku fahimci yar manzon Allah na na ta ita ce khairu nisa'il alamin kuma sayyidatu nisa'i ahlil janna ita ce shugaban matan aljanna baki daya a sa'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ranan da annabi zai bar duniya na na Fadima ta yi kuka sosai saboda soyayyanta da mahaifinta dan duk cikin ƴaƴansa ba wanda yake so kaman kamanta sannan ba wanda ya kama da manzon Allah kamanta Nana Aisha ta ce in ka hango na na Fatima tana tafiya ko ba din ita mace bane sai ka ce manzo Allah nake tahowa saboda ɗabagen kamannin to kuma annabi yana matukar santa har yakan faɗa wa sahabbansa abin da yake bata mata rai yana bata min rai abin da ke faranta mata rai yana faranta min rai to zai ka ji wani shi ya ce ba sa albaiti ba sa albaiti muka rubuta wani littafin mu kaga mu ne asalin masoya albaiti a ranar da manzala zai rasu sai ta ta kuka da annabi ya ga ta damu sai kira ta ta ce sai ce ki zo sai ta zo sai ce kawo kunnanki sai ta kawo kunnanta yana mata magana sai ga tana dariya to bayan annabi ya yi wafati sai na Aisha to tana tambayar ta me annabi ya gaya miki a wannan lokacin domin na Aisha ta ce ban taba ganin kukan da ya hada da dariya lokaci guda ba kaman a rana bayan kuka kuma a ga dariya sai ta ce wa mana Aisha ni kuma ba zan gaya miki sirrin annabi sirrin muka yi sirrin ne tsakanin mahaifi da da diyarsa to daga ƙarshe dai bayan an kwana biyu hankalinta ya kwanta sai ta ce abinda annabi ya gaya min shi ne na farko dai bayan ya tafi zan biyo shi ni ne farkon wanda zan fara bansa da aka sai manzo Allah ya rasu da wata shida ta rasu ita ma sannan na biyu ni ce shugaban yin aljanna so ina so ku fahimci wannan matsayi ba fa shugaban matan duniya ba ba fa first lady wa ake magana first lady shugaban yin aljanna amma ta zage ta saki jiki tana wa mijinta aikin gida amma ga wata yabo boko ta ce zalunci ne a bar mata su yi wa mazajensu hidima da haka duk namijin da ba zai iya ɗaukan wa matarsa ya aiki ba to ya kyale ta ta yi rayuwar yanci a waje to duk girman kanki da duk matsayinki da duk yadda ke ji da kanki daraja biki ba ta kai kwatan kwatan darajar na na fadima ba amma ta zage tana jan wa mijinta ruwa a rijiya tana mai hidima da ƴaƴansa. amma ta je wajen mahaifinta ne ya taimaka mata ya bata yin hidima ya bata zikiri ce ba zai bata ba ta ta ci gaba da haƙuri amma sai ka zo ka ga abin mamaki yadda ake hure mata kunne a yau ana gaya musu cewa kun je gidajen mazaje ne bautansu kuna bauta musu so in bata wa mijinta bauta ba wa za ta bauta ya ba ta ci ya ba ta sha ya ba ta abin da ubanta ba zai iya ba ta ba sannan kuma ba za ta mai hidima ba kuma bai ji abin da kyau sannan kuma ba za ta mai hidima ba ba laifi idan mutum yana da wadata da hali Allah ya maka arziki kana da mata sai ka nemo mata yar aiki saboda ta samu sauki wannan ba kai haram ba ka kyauta in kai haka haka ake so amma baka da hali sai a rayu a yadda halin ya zo da shi ko ko Allah ba da ta'ala da ya tashi sai li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi hatta ciyarwa Allah ya ce kowa ya ciyar da abin da yake da shi sai Allah ya ce wa man qudira alaihi rizqu wanda kuma yasa ba yi da abin sosai yana cikin yanayi na tsadar rayuwa yana cikin yanayi na rashin kuɗi Allah ya ce falyunfiq mimma atahu Allah ya bada abin da Allah ya bashi da dama yau sai ka zo ka ga gashi nan aure na ta mutuwa akan ɗan karamin abin da bai ta kara ya karya ba to kaga a irin wannan matsalolin to ya kamata mu gane cewa sharrin wa'annan yan feminism din da suke zuwa suke hurewa mata kunne ai dai kike da mijinki ya za ki mai wanki in ta mai wankin to ina ruwanki lada take nema ba dole bane ta mai wanki amma ta yi ai ta kyauta ko har mata su rika turo mana da tambayoyi wai wajibi ne mu yi wa mazan mu girki eh wajibi ne tunda nana Aisha ta yi ko ba haka ba ai darajar ki bai kai darajar nana Aisha ba darajar ki bai kai darajar matan eh, yar manzon Allah ba da yace abin da ke bakanta mishi rai abin da ke bakanta mata rai yana bakanta mishi rai to amma sai ka zo ka ce sai a zo a ce a ah, matan nan eh, wai ta yi karatun boko ta yi karatun boko ta wanki tana da digiri ta ma wanke wanke to sai me shi auren bai fi digirin ba darajar shi da abin da ake samu ya fi duk digirorin da ake da shi ah ta yi digiri sai ta yi wanke wanke ta yi digiri sai ta sai ta ma guga eh, ya halatta ta ma guga amma ba dole bane amma girki dole ne ko ba haka ba ce ai cewa akai ku ciyar da mu wato abin da take nufi shine ne kaje kasuwa ka siyo doya dan ka siyo doya sai ka zo ka fere in ka fere sai ka saka a kan gas ko a kan gawayi ka dafa sai ka ce uwar gida gashi ta ko ba ta da kunya sai ta <laughs> ko sai wata matsiya ce wata wata yar tsoho gwamna tsoho gwamna ta fito TikTok tana ta hayaniya an bautar da mata an wulatsanta mata an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya kamata mata mu kwato musu yanci kaji mutanen da ake raba su a gado a da mutanen da ake binne su da rai a da musulunci ya kwato musu yancin su wasu ne suke cewa musulunci bai adalci ba ba mu ki muku ba akwai mazazan da ke zalunta matayensu ta fuskar dora musu abubuwan da baha. Allah bai dora musu ba Kada kuma ya kamata kai ka tausaya mata in wanki ne ka siyo mata me yake cewa washing machine da rika zubawa tara samun sauki tana wanke kayanta kaga an samu sauki in baka da shi kana da kuɗi ka rika biyan kuɗin wanki ana wanke mata ita ta ji da wanke yaran amma na nata ka kai ka biya kuɗi a wanke guda nawa ne wannan ana son irin wannan kyautatawar sosai da jin kai amma duk wa'annan da suke zuwa suna hukunta zai a ji a nemo wani can ya da ki matarsa ya ci sai a dauko a ita misali da shi a ce ai kun gani ana ta bautar da mata sai a ce duka mazan haka suke kuma duka matan a gidajen su haka suke ba haka suke ba to saboda haka wannan kenan na na Fadima misali ne da ya kamata mu gane ta yi hakuri annabi ya ba ta hakuri ta koma wannan kuma ya nuna cewa idan iyaye sun ga ƴaƴansu suna cikin wani yanayi sun zo gida sun kawo musu korafin rayuwa ko to hakuri yake ba su goma ba ya cewa za a yi ba ya aka yi a dai a nemo mijin a ba haka ake yi ba kowa ya san hali yau da gobe ce da ni da yawa mata sun kama matsaloli suna cewa ai wallahi mazajen mu ba sa kyau ce haka yake da da Allah tambayan haka yake da ina tambayan ki ban ansa haka yake da za ta ce maka a'a da ba haka yake ba to ya kai ban ji labarin ki ba wancan lokacin sai yanzu kaga ko ba haka malam za ga abubuwan haka suke tafiya ba a kyautatawa ya shekara uku da ita shekarar su biyar da aure a ko shekara shida ko shekara bakwai da aure ko goma a wannan shekarun an shekara bakwai ko biyar ba a jin ɗuriya komai na matsaloli ko kuma yanzu an shiga yanayi suka jarata wai mijin baya baya yin abin da ya kamata kuma shikenan kenan wancan al'amarin an manta da shi da fa ba haka bane kuma yanzu to sai ka gane cewa al'amura ne suka canza duka abubuwa sai ga sai a hankali yaya ne a ba lokaci yayi to shine ka ban nake ta zuba a sai ka fada kai to ayin lokaci yayi dot za ku ce lokaci yayi mana in ba haka bane za ka ban nan zan kwana nan na jawabi farko yana so ya nuna maka halayyan mutane ne na farko dai ba duka mutane bane in an musu ne masu ke gode wa Allah shi yasa muhimmin abu in kana so ni'imar ka ta dawwama to ka zai mai godiyan Allah akan abin da Allah ya baka kuma ka rika kallon na ƙasa da kai ka dina kallon na sama da kai to duk abin da Allah ya azurta ka da shi zai dawwama insha Allah an fahimta kuma dukiya idan Allah ya baka ko menene na rufin asiri ka biyar da shi yadda Allah ya ce a biyar da shi Allah zai kiyaye maka hasara za ta dawwama har mutuwarka sai dai ka mutu ka bar shi a gada amma duk mutumin da Allah ya ba wa dukiya sai ya bi da shi ta hanyar da bai dace ba to ya nuna ya faɗi jarabawar dama Allah ya ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitna za mu jarabce ku da alkhairi da kuma sharri Allah ya ce fitina ce in ka ga alkhairi jarabawa ce ana so a ga ya zaka yi da alkhairin ne zaka bi da ita hanyar da ya dace idan ka ga sharri jarabawa ce ana so a ga ya zaka yi hakuri ko ba zaka yi hakuri ba alkhairi za a ga yawan godiyanka sharri sai a ga yawan hakuranka an fahimci abin da kyau to ashe a nan wajen jarabawa Allah ya musu amma a dukkaninsu mutum da yawa to ya nuna maka cewa a galibin mutane da Allah yake jarabta ko a kashi 100 kashi 90 ba sa cin jarabawan da Allah yake musu shi sa za ka ga duk ayoyin da Allah yake magana game da jarabtan bayi sai ka ji ya ce wa qalilun wa qalilun kadan ne cikin bayi na fa suke yi qalilan ma yu'minun kadan ne cikin bayina suke imani qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tashkurun qalilan ne suke godewa da Allah ya tashi ambato ni'imar da yawa annabi Dawud da iyalansa duka abin da ya musu abin da Allah ya bukata abu da ne da ya tashi sai ya ce wa laqad ataina Dawuda minna fadla mun ba wa annabi Dawud falala mai yawa muka ce masa ya jibalu bi ma'ahu wa tayr wa alanna lahu hadid muka ce wa dutse su ringa yin tasbihi tare da shi da tsuntsaye sannan muka muka muka sarrafa masa karfe muka muka tausasa masa karfe yadda ake lankwasa roba haka yake sarrafa karfe da hannunsa haka nan muka ɗauko wannan ni'imar muka ba wa ɗansa shi ma annabi Suleiman haka ni'imar nan ta ci gaba da tafiya aka fore masa aljanu ya na lahu ma sha'u min wata masu ila wa jifadin kan jawabi hudurir rasiyat Allah ce i'malu ala da shukura iyalan gidan annabi da ku yi aiki ta hanyar gode mu Allah daga da ƙarshe sai Allah ce wa kalilun mi min ya shaku amma fa kaɗan ne daga cikin bayi suke godewa Allah haka dan mutanen saba'a da Allah ya musu ni'imar da da wahala akwai bayi wanda Allah ya nema kaman su haka da Allah ya tashi sai ya ce walaqad a walaqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yamini sai ya ce wa shimal Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ka duba ni'ima da Allah ya musu Allah ya ce fa'aradu fa arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamdin wa asalin sai ce wa shay'in min sidril qalil zalika jazainahum bima kafaru fa hal nujazi illa al kafur Allah ya ce haka muka musu ni'ima muka sa musu lambuna malam idan mutum ya shiga lambu zai ɗebo kayan marmari da Allah ya azurta su da shi baya bukata sai ya hau sama baya bukata sai ya dauko makata idan ka taho da kwando a kanka wanda kawai suke faduwa sun isa cika kwandon ka koma gida haka Allah ya musu wannan ni'imar Allah ya ce daga ƙarshe sai suka min butulci da suka min butulci Allah ya ce sai na canza musu gonan ta koma gonan ƙaya sai magariya shikenan Allah ya ce baldatun tayyibatun gari gashi mai kyau kai kuma wa rabbun gafur in sun yi zunubi ga Allah mai gafara amma haka suka butulcewa Allah wanda zai nuna maka cewa ashe mafi yawancin musibun da mutane ke shiga galibi rashin godiyan Allah ne ke ja musu wannan musibar eh mana yanzu duk musibar da muka samu kanmu yanzu a Najeriya ta rashin godewa Allah ya jawo shi bayan ka ambaci zalunci shugabanni na ɗaya kenan ko to sai ka ce kuma menene sababin na biyu sai a ce rashin godewa Allah wane ne a san da yake siyan shinkafa naira dubu ashirin da biyar ko naira dubu bakwai ko dubu goma sha yake godewa Allah wannan lokacin ya tunanin cewa to alhamdulillah inda a ce yanzu haka nake siya da ba haka ba wane ne a da lokacin da yake siyan mai naira ɗari da tamanin a sa'an nan yake godewa Allah Buhari ya sauka ya ban mai naira ɗari da casa'in ko ɗari da tamanin bai ta kai ɗari biyu ba wane ne a wani lokacin da yake siyan mai ya gode wa Allah sai gashi yanzu mai ya kai naira wajen dubu ɗaya yanzu ana magana za ta kai dubu ɗaya ɗari biyar wane ne a wani lokacin da yake siyan gas a sa'an nan naira kaza da kaza da kaza kuma yanzu tana naira siyan ta kuma a sa'an lokaci yana gode wa Allah ka je ka bibiye post ɗin mutane a lokacin da aka ce mai an ƙara ɗan kaza a kai mutane suka ce mun halaka da sai su ce alhamdulillah da ba kaza ya kai ba yanzu shinkafa nawa ake siyar ta maganar naira dubu ɗari ake ana siyan shinkafa mudu ɗaya ne eh, wannan buhu ɗaya naira da wajen dubu ɗari kai kuma baka da hanyar dubu hamsin duk wata an shiga masifa ko ba su shiga ba a sa'an nan wannan lokacin mutane ba sa wa Allah har yanzu korafi suke yi a lokacin to yanzu ga korafi mai dalili ya taso ko ba ka ba yanzu mai dalili ake wancan lokacin ba mai dalili ake ba amma yanzu me yanzu me dalili ake kowa yana shan wuya kowa baya jin daɗi a ransa to zai mu daga hannu mu ce Allah mun tuba kowa gaba mun tuba ya Allah butulcin da muka yi a sa'an nan da ka mana komai gidan kowa a kai shinkafa kowa yana ci so uku a rana a Najeriya amma yanzu gashi nan da ƙyar ake ci so biyun ma yanzu wasu sun ce wai idan za su yi breakfast yanzu sai a ɗan shifting nashi sai a yi two in one haka ake yi ya ce to bara a shifting breakfast ya kai sha ɗaya ya ce za a karya to sha ɗaya an halata da na rana kenan to kuma sai dare haka fa ake yi baldatun batun wa rabbun ga fa'aradu fa'aradu sai aka wa Allah to muna tsoron wannan lamari ya ci gaba Allah ya sauƙaƙa mana to saboda haka kaga a nan wajen don ya nuna maka kuma a cikin wannan ƙissar shi kan shi Allah yana kuka da bayansa bare ma kuma dan adam da dan adam kar ka taɓa mamaki a rayuwa don ka taimaki wani ya zo ya maka butulci ka ce na yi mamaki ai mamakin kama shine abin mamaki dama kai expecting haka mutane goma in ka musu arziki in ka musu in ka musu alheri to da ƙyar a cikin goma za su biyo ka da alkhairi bayan ka musu alkhairi taran gaba ɗaya za su butulce maka ne haka ne ko ba haka ba saboda dama Allah ya sifanta dan adam da irin sifa mummuna sifa kar al'amarin mutane ya baka mamaki shi ma ubangiji bai tsira daga sharransu ba ma'ana ba wai sun fi karfin shi bane amma shi ma ɗin ba su bar shi ba ka duba abin da Allah ya faɗa kan Adam ya ce huka na zaluman jahula dan adam da ka ganshi mugun azzalimi ne kuma mugun jahili ne wata ayar ya ce innal na kulika, halu'a haka muka halici ɗan adam a tsananin son kwaɗayi ya za masa sharru kaɗan za mu jarabce shi da sharri gaba ɗaya cika duniya yana kawo ƙaran mu wajen mutane wai za mashi sahul khairu idan muka mishi alheri ko manu'a ba ka jin labari ba shi ne da suka yi ba yana nuna cewa za ka iya taimakon mutum kai gobe ka dawo ka nemi ya taimake ka ya ki taimakonka nawa aka yi kawai so ake a nuna maka kai fa kai dan Allah su kuma wayannan mutanen kasa karya ma gwiwa kar kuma kar sai sa Allah ya ce wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir kar ka yadda ka bayar ka nemi abin da ka bayar ya dawo maka in ka bayar kawai ka juya baya sawa'un in alkhairi ya dawo sai gode in bai dawo ba dama baka na nashi ba dama kana expect a wajen waye wajen Allah kawai in za ka yi mutane alkhairi ka musu dan Allah amma kar ka taɓa tsammanin za ka yi mutane alkhairi ka sa wairar. su saka ma da alkhairi in kai haka kai babban kuskure kawai ka sa a ranka cewa kai dan Allah in alkhairi ya biyo da fa lillahi alhamd ba za ka gane haka ba sai ka kai wani mataki a rayuwa an fahimta amma ba kai wani mataki a rayuwa ba mai zuwa ya roke ka ba wanda yake zuwa ya to wala ba za ka gane karatun amma idan ka kai wani mataki to sai ka gane cewa su waye mutane wani za ka mishi alheri ya faɗa ma ba zai faɗa ba bari a ji labarin kana alheri a addu'a to shi addu'an ma baya so a maka kaga ya zama bakin kaza kenan an ci an goge baki ko <laughs> wai ka ji mutum ya ce wai kamana ni aka yi haka dama za maka to aka wa Allah ma ba maka ba in wani ya maka butulci kafin a maka amma rabbul alamina kuma abinda ubangiji ya musu ya fi kai abinda kai ka musu amma suka mai butulci Allah fa da kansa wanda ya halicce mu ya halicci duk abinda muke rayuwa a kai amma da kanshi ya ce dan adam na zagi na kuma ba sa zagi na shi Allah ya ce dan adam na zagi na eh Bible ba a yana ciki ai galibi za ka ga shi na kawowa haka to ka gani muhimmin labarin su ai mutane Yemen ne kamar Yemen saba a lokacin Yemen ne suna eh, sana'a eh, da wajajen Yemen haka Allah ya musu wannan arzikin suka mutunce masa ka duba abinda mutuncin da mutanen annabi Musa suka wa Allah ka duba wai kai dan adam wai ubangijin ma da ya halicce mu kai da ba kai ba uban shi ba kai ba uwar shi ba ka mishi abu dan ya maka mutunci sai kai mamaki to ga wanda ya halicce shi ya masa ka duba yadda Allah ya azurta su ka duba irin abin da suka yi wa Allah wanda duk duniya ba wanda Allah ba wanda suka yi wa Allah butulcin da bani Isra'ila suka wa Allah